cuta wanda ya gallabi kowa wadda an sha magunguna Allah bai sa an dace ba shine cuta na udwi mecece cuta ta udwi cuta ce da likitocin addini suka ce cuta ce da take da alaka na alamomi a jikin mace guda tara ɗa namiji kuma yana da alamomi guda bakwai suka ce na farko dukkan mutumin da yake fama da wannan cuta in magidanci ne yana samun matsala na yawan ciwon kai na biyu kuma suka ce yana samun matsala na yawan kasala da mutuwar jiki na uku suka ce mutum yana samun matsala na ɗaukewar sha'awa ɗaukewar sha'awa yana zuwa bangare guda biyu ima ɗa namiji ya zamto yana da sur'atul qazaf shine sur'atul inzal yana fara saduwa da iyalinsa sai biya bukata ko kuma ɗa namiji ya zamto kwata-kwata sha'awar ma ba zuwa gare shi ko kuma ɗa namiji ya samu kansa wajen matsala na yawan ciwon baya ko kuma ɗa namiji ya samu kansa wajen zafi lokacin da yake fitsari ko tsakankanin cinyoyin ɗan adam da marainan ɗan adam su zamto suna ƙaiƙayi ko kuma namiji ya samu kansa wajen fitan wani farin ruwa wadda malaman fikiyo suka ce wannan ruwan ba mazi ba ne ba wadi ba ne domin shi wannan ruwan na mazi ko wadi yana fitowa ne lokacin sha'awa ko tunani ko kallo to shi wannan ruwan yakan fito wa ɗa namiji ne babu sababin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wannan matsala shine abin da ya addabi al'umma ko ka ji cikin dubura dan adam yana kaikayi wannan matsala aka ce shine cuta ta udwi wadda in matarka tana da shi na farko ba ta samun gamsuwa wajen saduwa tana samun zafi wani lokaci ana gama saduwa da mace ana gamawa jini zai biyo baya in aka samu mai maganin da bai fahimci shari'a ba sai ce sihirin tafrik ne wani lokacin kuma ana samun macen da al'adanta zai iya ɗaukewa kimanin wata uku ko wata biyu wani lokacin kuma za a iya samun macen da mijinta yana saduwa da ita shi yana gama saduwan zai samu kansa wajen kan al'aurarsa yana zafi kuma ƙuraje ya kewaye tana samun gabanta na ƙaiƙayi ƙuraje suna fitowa kuma tana samun matsala na ciwon baya da ciwon kai ga tashin zuciya waɗannan cututtuka duka musulunci an samu malaman addini da suka yi bincike dama magani ya kasu kashi biyu akwai magani nassi akwai tajruba maganin magani nassi shine a samo hadisi kai tsaye daga annabi muhammad bangaren tajruba kuma shine wasu mutanen kirki su zauna su yi bincike a gano maganin kaza zai iya warkar da cuta kaza shine sai aka samu wannan cuta da yake damun mutane hatta kananan yara ma suna samu amma ta ina ake samun wannan ciwo an danganta shi ta waje guda uku yara ƙanana 'yan makarantar boko ko islamiyya za su yi ɗaukowa daga banɗakin makaranta su kawo banɗakin gidansu mahaifiya ta ɗauka mahaifi ya ɗauka za a iya samu magidanci ya ɗauka a masa bayan gidan masallaci ko kuma bayan gidan kasuwa za a iya samu mace ta ɗauka a sassan wasu wurare wannan ciwo yana sanya wa mace cikinta ko ya kai wata uku ko huɗu zai iya zubewa wannan ciwo kuma kar masu rukuya su fahimci cewa duk matan da ta zo da wannan matsala in ta ce tana mafarkaiya a nasabta shi da aljani ko a ce ashik a'a wannan zubar ruwan da yake jikinta wannan zafin fitsari rashin nutsuwa wajen ibada rashin kwanciya da alwala zai iya sanya mata munanan mafarki domin duk lokacin da aka zo wajenka a matsayin likitan musulunci kar ka fara hukuncin aljani ko sihiri ka fara danganta matsalar da asibiti a fara bincike a gani matsalar tana alaka da asibiti to idan ba za su warkar ba kai kuma sai ka warkar da itatuwa na musulunci to wannan matsala aka ce idan mace tana da ciki zai iya taba abin da yake ciki ta yaya zai taba abin da yake ciki shine aka ce zaka ga an haifi jinjiri ya zo da matsalar ido wata rana zaka ga idonsa na kwantsa wata rana zaka ga jinjiri kunnensa na ruwa wata rana zaka ga jinjiri asalin fatar jikinsa ta lalace akwai kuraje kuma in mace tana da wannan matsala bayan kwanaki da aihuwa za ka ga jinjirin bai bacci sai kuka a ce ciwon ciki ba ciwon ciki ba ne asalin ruwan nonon da yaron yake sha ruwan nonon gurɓatacce ne baya iya rike cikinsa bai zama yana sha sai kashi sannan ita kuma yawan tsotsan da yake yi kan nonon ciwo yake mata yana shan nono zai yi kashi yana kashi kuma zai buƙaci nono to sai aka ce maganin da ake so a ɗora mutum a kai suka ce abubuwa ne guda shida ɗan adam zai amfani da su wanda kuma duka waɗannan muna da su a cikin gidaje lokaci ya lokaci ya yi <laughs> to Allah ya sa mu dace dan tsaya akan magana na kidney stone <laughs> daga cikin abubuwa na farko aka ce ana so mutum ya nemo batik shine kankana na biyu a samu asalin ganyen mangoro guda hudu na uku a samu asalin tafannuwa na biyar ana so mutum ya samu citta cittan ana so a samu gudansa in kato ne a samu manya guda biyu na gaba ana so a samu albasa rabi sannan waɗannan abubuwa guda shida su ake so a dafa su da ruwa kimanin lita biyu yana daga cikin abin da ake zargin likitoci na itatuwa ba sa da kammiya na magani aka ce wannan maganin ana so a dafa shi kamar misalin lita biyu lita biyu nan kuma ana so a raba shi na gida takwas ana so a sha da safe a sha da rana a sha da yamma mace mai ciki da ta sha kuma ƙananan yara da su sha na ƙarshe akan abin da ya shafi infertility shine naqsul haywanatul manawiyya in aka samu namijin da bai aihuwa ana samun ganyen mangoro guda hudu guda uku large tender nasa sai a samu rabin albasa sai a yi crochet a nika su sai a zuba ruwan zafi a dinga sha wannan aka ce da izinin Allah cikin wata ɗaya za a samu sauki kidney stone tsokuwa ta koda ko gallstone matsalan na mafitsara in aka samu ganyen mangoro aka busar da shi wai me yasa aka ce ganyen mangoro guda bakwai aka ce in ka samo ganyen mangoro guda bakwai ka busar da shi ka nika zai baka manyan cokali guda biyu to ana so mutumin da yake da tsakuwar koda ya nika ya busar da shi sai ya samu ruwan zafi kofi guda sai sa ya bashi ya kwana da safe sai ya dauka ya sha aka ce yana faffasa dutsen yana rugurguza sai yana fitowa su da izinin Allah akwai magidanta dattijanmu da suke fama da matsalar ciwon kafa ciwon baya ciwon kafa ya kasu kashi uku kamar yadda Dr. Abdulnaim ya kawo turawa ma ba su musu ba akwai uric acid akwai gout akwai kuma arthritis uric acid shine wanda yake samun dan adam kaga magidanci dattijo baya iya tafiya baya iya zuwa nan da nan ga ciwon baya ga tsamin kafa yana samun ciwo da jijiyoyinsa da gaɓoɓinsa ko ina yana ciwo aka ce dole sai ya daina cin nama ya daina shan fura ya daina cin kifi ya daina cin koda ya daina cin hanta ya daina kuma asalin cin fatar kaza kuma duk lokacin da zai kwanta da dare ba zai ci abinci ba ana so ya sami 'ya'yan itatuwa ganyen mangoro guda bakwai yake tafasa shi a tsakanin sati biyu Allah yake warkar da shi akwai dattijai da suke da matsala na prostate enlargement asibiti ba su da magani london za su iya maka tiyata a samu matsala inda aka yi suka iya tiyata ukraine ne amma su ma professor az ba musulmi ba ne ya yi nazari a littafin babban malami abu marwan al'andalusi andalusi ya ce ganyen gwanda kadai tana maganin prostate enlargement mana ɗa namiji wanda fitsarinsa bai da diabetes a jiki amma fitsari ya masa yawa aka can ya samu ganyen gwanda kawai aka tafasa shi ya sha da safe ya sha da yamma tsakanin sati biyu enlargement ɗin da ya dai tsuke akwai prostate cancer cancer tana haifuwa ganyen gwanda yana preventing ɗin breast cancer yana preventing ɗin brain tumor yana yana preventing mana yana ba da kariya ga cancer ta nono yana ba da kariya ga cancer na enlargement aka ce tafasa ganyen gwanda in ana shan su ana samun wannan sauki da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana fa subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da kuma daina cin biski da dare